الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya kamar sake saduwa wannan yini rana mai albarka ta litinin Allah karbi ibadun da aka yi a wannan rana da ba mu lada kuma muna cikin littafin muna umdatul ahkam babi da yake bayani akan lihaqun nasab a yau sha biyar ga watan rabi al'akhir ko rabi thani shekara ta 1434 bayan hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam da daidai da Na'am sha shida yanzu yanzu da faduwar rana mun cika sha shida ko ko sha biyar muka cika sha biyar din ina kan daidai eh Eh. Eh, eh don abin alisafin hijiri na addinin musulunci daga faduwar rana ake shigan kwanan gobe a wata alisafi. in mun kuni da sha uku yau rana tana faduwa mun shiga sha hudu in mun kuni da sha hudu rana tana faduwa mun shiga sha biyar to mu muke bari sai ko sha biyu ban sani ba ni kan addinance ma yaushe muke canza namu kalanda to kalanda addini daga faduwar rana take canzawa eh ko na'am to shi yasa eh a sha biyar dai sha biyar a lissafi na eh <laughs> na'am eh eh ya waye haka ne eh sai alfijir ya fito hmm. Hmm. Eh. Eh. <laughs> saboda ka sai abin da yake faruwa ta gada an ga wata yau ko yanzu za a ce gobe ne daya ga wata to kaga yanzu yanzu rana yana faduwa gobe sha biyar ga wata ke daga yau yanzu mun fara girgan sha biyar ne daga faduwar rana a ah, ba alfijiri ba faduwar rana a littafin na wata daga faduwar rana ne don daga lokacin watan take fitowa na wannan abin nan din kaga don mun ganta yau to ba za mu kirga ba sai gobe za mu ce daya ga wata amma ya kamata daga lokacin da ta fara ake farawa to da rana ta faɗi ta fito na biyu kenan biyu ga wata ta ga ta ke faɗuwa ta fito na uku kenan uku ga wata ka fahimci abin don bullowarsa ne shine abin ai bullowarta ita watan da ta bullo ɗaya mun ganta yau gobe ta bullo ta bullo bullowa na biyu bi ta bullo ta bullo bullowa na nawa na uku har na talatin ko haka dokta yawwa <laughs> na mm, abubuwa ne mun basu to shi yasa muke samun rikici a kansu ba ma bin yadda ya kamata sosai sosai na'am na'am نعم نعم eh. sai wata magariba eh, na'am shi yasa da an gauta za a falla sallan tarawihi da an gauta kuma an bar tarawihi shi ke nan. Ah, muna cikin littafin na mai sunan sama umdatul ahkam hadisi na 327 mun dan karanta hadisin muna cikin bayani dai akan hadisi abinda hadisi ke karantarwa hadisi da yake bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi daga abi dharr radiyallahu anhu laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maqadahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adu Allah wa laysa kadhalika illa khara alayhi hadisi wanda abi dharr بن الغفار رضي daga annabi sallallahu annabi sallallahu wani mutum da aka kira shi da sunan da ba na babanci ba ya amsa kuma ya sani haka din to illa kafara sai ya kafirta wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna duk wanda ya da'awa abin da ba nashi ba to lalle bai tare da mu malamai suna faɗi da'awa abinda da ba na mutum ba yana da yawa ta ɓangaren dukiya mutum bai da shi yayi da'awa yana ta bangaren matsayi baka da matsayi ka addu'a in kai ne mai matsayi kaza ta bangaren kabila kai kabilan fulani ne kace kai kabilan fulani kai kabilan wani ne kace kabilan kuwa ne don dai wannan kabilan ake abin nan duka wayannan iddi'ai ne ma laisa lahu to ai za mu zo akan wannan muna magana akan abubuwa ibtiai duka wayannan abubuwa ibtiai ne kamar malaman da suke sharhi wannan hadisi suke fada ko ƙabila ko yare ko intisabi da wani abu duka iddi'a'i abin da ba na mutum ba ko ilimi alhali bai ce iddi'a'i yana da shi duka wannan iddi'a ma laisa minhu ne ko dukiya ya nuna kansa mai dukiya ne sai an je an je a ce duk iddi'a'i ne bai da shi to ya iddi'a'i abin da bai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da mu kuma ya nemi mazauninsa a wuta saboda ya raina ni'iman da Allah ya masa to yana nuna mutane kuma ya yi ƙarya kuma ƙarya haramun ne a wurin Allah maraukin sarki to ya raina niman da Allah ya mace bullo da shi daga wancan kabila ko kuma da ya hada shi babanci wane ko kuma ya bacci a inda yake ko kuma ya ce shi ya mai da shi a wannan matsayin shi ya ga wannan matsayin bai masa ba sai idda wani mai duka wannan yana daga cikin abin da malamai suke faɗi kamar ya ga neman da Allah ya masa ya raina shi ya sa to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka ya nemi mazaunin sa a wuta sai je kama wuri kawai yayi bukin inda zai zauna shine ma'ana wurin ma'ana wuta dole ne sai ya shiga kawai ne nemi wurin da zai zauna a wurinta shine ma'anar falle ta bawa maqadahu minan nar in ba ya tuba ba manya manyan zaka cikin daga cikin abubuwan da malamai suke bayan manya manyan laifuka a ce mutum iya yi kaza zai shiga wuta ko akwai la'anta a kansa ko akwai hucin Allah a kansa ko an haramta masa aljanna ko kuma zai shiga wuta to yana daga cikin manyan laifuka da ya zama duk musulmi da yake da wayo da tunani mai kyau to ya nisan shi wannan ko da an kawo maka wani sabani in dai an wannan abu akan abu to ka nisan shi kwata kwata saboda babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mutum zai shiga wuta har ya tare da wurinsa a wuta wanda musulmi zai shakka ka wa'annan abubuwa to mutum sai nisance su ya abin nan din kansa sa'annan a hadisa gaba annabi shi wa man da'a rajulan bil kufri don da ya kira ya jefa mu wani kafirci aw qala ko ya gaya mu ni ya adu wallah ya maqiyin Allah wa laysa kadhalika wannan din kuma ba maqiyin Allah ba illa khara alayka ci wannan kalman ta dawo masa shine ma'anan wannan wannan hadisi kamar yadda muka sani ya gaya ko ya faɗo abubuwa guda biyu manya-manya wanda da yawa mutane suna fadawa a cikin su na ƙarshe malamai suka fi fadawa a ciki kafirta wasu mutane ko cewa wani fasiki ne ko dan bidi'a ne ko maɗin Allah ne irin waɗannan kalmomi to in ba haka ya zama ba to kalman fa za ta dawo masa saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daya kuma mafi ya amfi amfani da shi mutane da yau na gama gari shine iddi'a'in abin da mutum bai da shi sauran kuma mafiya a kasar nan mata suka fi amfani da shi su kira sunaye hada sunayensu da nan wani to wallahu alamu ina gani kaso yana daga cikin abin da turawa yadda suka yi suka samu nasara ko yahudawa da nasara suka samu nasara akan musulmi so sun riga sun san addini sun tura mutane sun karanto addini sun ga abin da addini yake so abin da addini baya so to duk abin da addini bai so sai ka gaba yahudi kuma shi ke tilasta mutane su yi duk abin da addini ce maka wannan abun haramun ne a wurinka to za ka gaba yahudiya kuma abin da yake yi kenan ba na tare abin da ke tilasta mutane su yi kenan kuma mutane sai su ɗauka sai su manta da nasu hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruka ya gaya masa akwai wanda abu sa'id al-khudri ya ruwaito sai la tattabi'unna sunana man kana qablakum qadwal hadwal qudzati bil wallahi sai da annabi ya rinse lamun lamun kasani ya kuma karfafa shi da nunu ce la tattabi'unna lallai sai kun bi sunnonin mutanen da ke kafin ku sune yahudu nasara da sabbai suka ce da ya fi man qablaku ce al yahudu wal nasara ce to su waye in ba su ba ce kaman yadda kafa take bin kafa mutum in kana tafiya kana daga kafa dole kana so ka gara gaba ka dago daya ba to haka yake ce to ko da ranin damo ne suka shiga sun damo ko dabba kaman garin mai girma wani cikin ita abincin ta boye ne mafi yawa da rani sai ta shiga karkashin kasa ta boye ba a ganin ta sai da damina take fitowa to ko da irin wannan ramin na damun yana sai yayi kwana yayi nan yayi nan yayi nan ya sake yin wani gida inda zai fita ta can inda zai saboda in an bullo mai ta nan yana da wata mafita wanda ba abin nan ba kuma kwane kwane zai yi ce to ko da irin wannan rami ba yahude ya bi ce wallahi musulmai na al'umma ta sai sun bi wannan a wani hadisi nan sallallahu alaihi wasallam ruwa ya ce ta ko da ba yahuda zai iya zina da uwarsa a kasuwa ce sai an samu cikin al'ummansa wanda zai yi wannan to sai in ka duba wa'annan sai ka ga abu ba abin da ya rage da wannan hadisi duk abin da ba yahude addinin yake yi musulmai sau da kafa suke bi wannan ba sa ma damuwa so in ka ce ma mutum wani abu wannan ba addini ba ne sai yanzu ya zama al'ada ba zai taɓa yiwa a kawo da shi ba kaga ya riga shi kai ya zauna a wannan kamar yadda annabi faɗa ya tunaninsa wannan ba za a iya barin shi a kwana a zauna daidai ba kuma addinin mu ya yi mu tsarin wanda muke bi kamar wannan sunaye da muke magana a kansu an ce wai laluri ne yanzu duka matan da suke najeriya nan laluri ne su kira sunayensu da mazajensu laluri ne kamar mutum yana gidansa ya dinga cin mushe kullum kullum sai tafiya ta kama shi ya abinci yanzu wannan laluri ne ji wannan nashi mushe kaga wanda yake gida bai taba ba in yayi tafiya to an halatta masa wanda kuwa gida shi yake ji fa eh to kaga wannan ba maganar lalura irin wannan to za ga a gida ma ana zaune gida lami lafiya da ta yi aure ta yadda sunayen babanta gaba da in za a nemi tarihinta ashe da ba su iyayenta ba dauki sunanta a wani littafi da ta rubuta ko wani abu ba za a taba gano iyayenta ba kaga ta badda take kenan sai ce wance wa ne kila wannan wadin mijinta ne sai a nemo kakan wannan din sai abi sai ga babanta ba ne ina za a nemo babanta in ta sunanta ne bai babu saboda kila mijinta gwamna ne ko ciyaman ne ko minista ne ko shugaban ƙasa ko wani abu to da ta aure ko da ta aure shi kawai duka sai a canza kuma canza suna a wajen tafiya bai da alaka da sauran takaddu da sunayen da ake kiran mutane na yau da kullum wane wane in tafiya ne kawai ya kama a wannan tafiya ana dawa an gama da shirin tafiya ko sai ya ci gaba da normal suna to amma sai ya zama shi ne al'ada kamar ma makarantar mata ne anan kusan mutum ɗari biyu mata suke karatu dukkan su da mazajen suke amfani da su wannan sai ce laluri ne shi ma makarantar mata ne muke karanta duk ba wanda suke bin sunan babanta gaba ɗaya sai ga wata gobe ta sa wannan suna jibi ta sa wani suna daban gata ta sa suna daban sai ka sai ka duba ce ita ɗaya ne take cancanzawa abin mamaki ko kuma kuna tafiya kuna tafiya can sai ga hancin suna ya faru ai ta samu wani sabon aure ne da da mijin farko ke amfani da shi to irin wannan wannan ma duka sai mu sai lalura zai wa to addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi abu ya kamata mutum a kwakwalwansa tukuna ya sa wannan abun zan iya kiyaye sai abin da ya tsure mabuzo na nabi amma ba wai daga jin abu kawai a ce wai laluri ne kai ne kowane irin abu sai mu ce lalura bai taɓa yiwuwa addini ne ga abinda annabi ke faɗi kafirci ne kalmar kafirci annabi amfani da ita wannan matsala an gane abin to kuma kawai kai bai sai mu ce ai ya zama lalura dole ne mace ta yi amfani da su da mijinta wasu mata sun ce mazajin in ma ba su yi amfani da su ba ma kuce suke yi za ma su iya rabuwa akan wannan matsala wallahi da yawa haka suke complain akan mazajin su ce ku gaya musu addini da abin da ya faɗa tunda ba wani abu ne sunan babanta babanta ne har abada miji kuma za a iya rabuwa zai iya mutuwa gobe kawai za ka canzawa sai ga takaddunta sunaye kusan daban-daban da yawa kullum ana zuwa kotu a fidibit a fidibit ko polis a canza suna za ga mace ta yi aure kusan so uku ko bayuwa da kullum tana canza miji to amma baban ta koda ya mutu ne za ta canza baba bai yiwuwa to kuma abin nan akwai abin da ake kira a larabci al-ismu fulati ban sani a turanci ba kun an ce so ne mai ake nufi da wannan so ne ko sunan baba ko dai kawai wani suna daban haka oho amma amma a larabci aka ce hadisi ismu thulathi suna nufin sunan mutum da sunan babansa da sunan kakansa shi ake nufi a turanci ba mu sani ba middle name first name da kuma surname me suke nufi a nan sonin sunan baba na kaka kuma shi ne na e ke abin na e to kaga ya daga nan ne za ka gane suna kokari su batar da mutum musulmi shi musulmi dama an yinka mai suna an ba har da rago aka yinka amma sai a cire mai wannan sunan da an zo za a fara san shi da sunan babanka za a fara sai ga wanda da sunan iyayensu an kira su an manta da sunayensu shi ba yahudi abin da yake kula da shi kenan ya san addini mu yace kowa ud'uhum li abaihim huwa aqrabu indallah kowa kowa a kira shi da sunan shi sai a jinjina shi da babanci, to tun da sun san addini abin da ya fara sai ce a mu in mun zo tu fara da sunan baba daga farko sunan mutumin zai bace kuma sunan baban shi kila muhammad shi kuma sunan shi usman to sai kaga da muhammad ake kiransa shine farkon rubuta duk lokacin da za a rubuta shi yasa in kana so ka yi musu wayo aka zo ka so ne dinka sai sa sunan ka din a wurin shikenan ba wanda zai iya cewa ba nasa ba ne ko ba haka ba to abu ne mutane akwai mafita da yawa da yawa sai kawai ka bi yan ce baka ka rubuta me sunanka sai ka faɗi sunan baban ka shi ne naka sai a fara da sunanka da yadda kake so sai kura ka Muhammad Aliyu Muhammad shikenan ko ba haka ba akwai wanda zai ce ba sunanka ba ne to kawai mutum da an ce so ne ka kawai sai dauko sunan baba sai ya maka shine sunan so ne maimakon yi yana zuwa kira shi da sunan shi sai ya kira ka ce sunan baban ka kenan shine ina so menene so dinka sai ka faɗi sunan naka tun da shi ne bature zai fara saboda ya raba ka da abubuwa da yawa da addinin ka ya umurce ka da yi mu kuma mun miƙa wuya sosai sosai abubuwa da yawa in zaka lissafa wallahi duk abinda addini muna magana mu ci da hannun dama ko bai mafi yawa zaka ko a wajen training wasu abubuwa zai ga da hannun hagu za a ci abinci ya umurce mu da abubuwa da yawa da yawa bai wuda ya hana hana in zaka yakin gwamnati in ce ka ajige kaman addini ma ce ajige mu su sun ce ka aske saboda sun addini mu yana son wannan ka aske gashin baki sun ce ka bar gashin baki ko ba haka bane addini mu abin da ya fara to sai su yi duk abin da addini mu ya abin nan to duk abin da ka san addinin ka ya umurni to da nasara da bai da kokari suke so riba ka da wannan abu su su riga sun san addini mu kuma ba sani ba inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah ya faɗi wannan watanni goma sha nawa sha biyu wanda Allah ya halice su turan da san mai da kasai an manta mana da su an kawo mana wani abu da baka taba ganin shi ba ana baka sunaye ka rike shi watanni ka tambayi mutum januwari yau sai ke fitowa ta ina yake fitowa ya yake ba wanda zai faɗa ganin shi duk musulmai sun manta da waɗannan watanni da me ake lissafi watanni musulunci da aka sani goma sha biyu da Allah ya faɗe su annabi sanar da mu mun manta da su watannin hijiri mun dauki januwari february tun daga firamare daga nozira ke fara haddasa ma yara waɗannan watanni shikenan yaro sai girma kace ce mai me watanni musulunci bai san su ba bai taba sanin su ba wata da kake ganin shi fa da idon ka abun mamaki wai mutum wani zai zo ya dauke ka daga wannan ya kai ka wani abun da iska abun da mutum bai iya gani koko don tunani ne wannan imagining abu suke yi sai su kira suna sai kawai musulmi ya tashi daga abin da yake gani ya koma can abin da shi ma tunanin wancan din ya bi shi kenan shi bai da nashi tunani to abin da suka yi ta kenan suka batar da mutane har mutum ya gani cewa wai ba zai yiwu ba a ce a kira mu ce da sunan babanta eh zai yi saboda fasfot dinta ne za ta tafi da shi kuma fasfot dinta lokacin da za ta yi sunanta da sunan babanta sunan kakanta ko to in an je visa ba a tambaya wai mijin wai baba sai an zo an tambaya ne da wa za ki tafi muharrami ko kuma wanda zai rika ki wani ne me yasa tsakanin ku dan uwana ne babana ne mijina ne sai a sajjala shikenan sai ku fara tafiya duk inda aka je duk mutum mai hankali mai tunani mai kuriya sun bayar da za a yi sunan matan mutum da kuma sunan shi kansa babansu sunan sun zama abu daya duk mai hankali a duniya ya san wannan ko haka ne ko zai yi ake zama daya sunan matan mutum da sunanci a ce fatima abdullahi da kuma muhammad abdullahi babansu daya bai taɓa yiwuwa duk mai tunani mai kyau ya san wannan duk inda za ka auro daga wani gida ne za ka ɗauko sai ga babanta daban naka daban to bai da za a ce kuma wai sunaye su haɗu su zama ɗaya da matanka bai yiwuwa sai dai kawai a inda za a tambayi alaƙanka da wannan matan a wanda kake tafiya da ita sai ka ce mata ne kowa ya san dama babanta daban naka daban kakanta daban kila ana iya haɗuwa a kaka kamar yan babbanni a wannan ba matsala amma wajen baba bai yiwuwa mutu ya wanda suke uba ɗaya da mata to haka a hankalci ko su turawa sun san wannan to ba wanda bai san wannan duk mutumin da yake da hankali yi mutum ya bar hankalinsa ya koma kawai abin tunani da ba irin na turawa ko irin dabbobi sai dauka haka ake bayyuwa ba abin da ba zai ta bayyuwa ba kuma ba komi addini ya tsara yadda za ka tafi da shi ka samu nasara in ka shiga wani hali ta yadda ba za a yi sai ka je wa mani turra ghaira wala adin nan fala isma alaihi amma ya zama al'adan kama haka kake kuma in za ka yi tafiya an sa ka sai ka je laluri kenan babu wani lalura go nan ma laluran ba za ta taso ba saboda dama al'adan ka haka kake yi an gane abin to kada a ce wai kullum kullum komi lalura ne lalura ne kawai mutum kullum da an gaya masa annabi ya faɗi kaza tunaninsa ya zan in fita daga wannan abun farko da zai zo kenan da ban sani ba yanzu na sani ta yaya zan kare kaina daga wannan ba wai kawai da na ji ce to ai lalura ne shi kenan sai zauna kan lalura kullum farko abin da zai zo a tunanin mutum ta yaya zan kubuta daga wannan hadisi ta yaya zan kubuta daga wannan aya to daga nan sai ka nemi hanya sai ka ga Allah kuma ya baka mafita wallazi na jahadu fina lana hadiyan na musubulan amma da ka ji hadisi ka ce ai laluri ne ba yadda za mu iya yi sai ka zauna shi kenan gobe zai sake ki bature ko ba yahudi zai girgiro maka wani abu kuma take addini ka sai ka ce shi ma lalura ne sai ka zauna har kafin ka wayi gari sai ka ba abin da ya rage na addini ka komai ka bari akan me lalura haka lalura take addini ba irin waɗannan lalura. da ake ta jingina mana muna karba an gane to ka duba yadda hadisi yake da tsanani sosai amma kuma muna daukan shi abin nan irin wannan tsanani ba za ka ga su malamai kama a wannan littafin ka duba babin da yake zo a kan wannan matsala a riyadu salihin babu tahrimi intisabul insani ila ghairi abihi aw ila ghairi mawalihi sai kawo hadisan da suke magana kan wannan matsala din da yawa tsananta akan magana sosai kaga babi da yake magana akan sa nan babi musamman aka bulla ma wannan matsala babu tahrimi intisabul zahabul insan ila ghairi abihi babu da yake bayani haramun ne mutum ya jingina kansa ga wanda ba babansa ba wa tawallihi ila ghairi mawali kawo hadisin sa'ad bin abi waqqas da muka karanta a jiya man idda ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu bihi fal jannatu alayhi haramu. ka duba duk wanda ya yake da'awa ko aka kira shi da sunan da ba baban shi ba ya san ba baban shi ba kuma ya amsa fal jannatu alaihi haramu hadisi na da yake nan sai kawo hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi la targhabu an abaikum kada ku yadda ku bi iyayenku faman raghiba an abihi fa huwa kufrun duk wanda yake babansa ya jingina kansa zuwa ga wannan kafirci ne hadisin da ya kawo hadisi na sai kawo hadisin aliyu bin abi zaidu bin sharif wanda aka karbo daga aliyu radiyallahu anhu hadisi mai tsawo aka wannan masala in ka duba sharhi wannan hadisan da malamai suka yi kamar sharhin usaimin aka wannan yayi magana mai tsanani akan irin wa'annan abubuwa wanda bai kamata mutum ya yi wasa da su ba kullum a ce lalura ya kamata mutum kullum ya nema ma kansa mafita kafin ya magana lalura tukuna sai yayi yayi bai fita ba to sai ya fada ciki yanzu an san lalura ne sai ya canza sai ya canza tunda abu ne wanda yake biya canza wa man ja ja'ahu fanta hafa falahu ma salafa amruhu ila Allah wanda wa'azi ya zo masa sai ya ga wannan cikin abin da ya wuce ya wuce amma wa man ada fa yi Allahu minhu shine Allah ya fada wanda ya koma kuma to Allah yana jiransa eh. to bai zama haka don shi yanzu kai din kuma kan tana jingina ta ga wancan baban don lokacin da aka kawo sunaye uku a jere ana nufin wa'an dawa ne dawa ne dawa ne kai kuma ta haɗa ka da wani wanda ba na ba ɗanka ba ya kamata sai aka matan wani kamar yadda an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan za ka ga haka duk matan sabbai suka sun dukkan su ba wanda ake jingina da zuwa mijinta dukkan su zuwa ga iyayensu ne an gane aisha bintu abubakar hafsa bintu umar haka za ka gani ana kiransu sai in azo waje sai ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi wannan ba wani abu eh جلوانا أنا نعم إيه نعم aka da sunanka sunan eh, miji eh sai a iya sa sai ke miji kamar miji a yadda kalman za ta zo kama ka so a turan shi da ganin miss wani ko yana nufin mata wani kenan ko to sai amfani da irin wannan sunan sai a fita daga miss miss abdullahi miss abdullahi ko ana nufin mata abdullahi ko haka ne to kaga in haka ya akwai sauki wannan eh? na'am abun duk an juya shi Na idan aka zo ana wa mace kamar za a yi suna eh ko yaushe za ka ga ana akwai principle na cewa miss ko mrs ko mrs yawwa eh. in ka zo tunda tana da aure tana da aure sai ka sa yawwa in ko ka sani hmm. kaga ba za ka ba za ka saka sunan abin nan eh eh kamun mata na suke sunayen mazajin su ne yawanci ko ko ko mai ra'ayi hmm. ana tambaya eh, matan aure ce ko mara aure ce eh, ne eh, so akwai wannan miss din miss mata wani a neman yar ana magana matar wai wani mm, mm. suna zuwa muku ne a mm. matan ita wani wani ba wai sun zo bane akan su ba su da aure suna zuwa da sunan liwar wancan yar wancan eh na'am suna zuwa ne a liwar wancan matar wai haka ne nake da eh, don haka ake nufi mis din nan akwai shi da wannan kalman kaman zauju kenan mm. ba matsala Mrs. ba Mrs. Mrs. wane matan wane in a haka take zuwa ba matsala amma in aka cire Mrs. din kuma aka bacci a haka a gayan sunan shine akwai matsala da mafi yawa a sunayen abin nan kamar namu da muke amfani da suna Hausa haka za ga ba a sa Mrs. din kuma har a takardu za ka ga sunayen haka suke zuwa an gaya ne a sunayen takardunsu su sa certificate da sauransu sai ga suna guda uku duka da sunan mijin da sunan baban mijin sun tafi haka mrs wane wane an gane to i eh, wannan yanzu a duba za a je a nemi tarihin ta a makarantar da ta yi in aka ɗauki wannan sunan tarihin babanta ya ɓata kenan shine abin da malamai shine addini abin da ke kula da shi wannan nasaban nata ya bace kenan ta ɓadda nasabanta da kanta na babanta in aka je aka ce za a dubi fayil ta sai aka ga ah, fatima bintu ah, fatima abubakar usman misali to ana neman sunan ɗin babanta me waye babanta ina ya rayu waye waye ba za a samu samun sabon sun ba sunan babanta ba za a fi yarin a wurin ba ko kaɗan to kaga ta bada sunan babanta kenan ta ɗauki wani mutum daban to da an zo za a nemi fatima ɗan ah, abubakar abubakar kuma ɗan usman usman kuma ɗan sai ana so a gano waye kakanta na uku zai wahala a irin wannan an gane abin to shi ne addini ta wannan bangaren yake kula don nasabanta ta bar da shi ita ta ɗauki na wani daban an gane to nasaban ɗin ake so a kiyaye a addini duk ne yana daga cikin baruriyatul khamsa ɗin da ake addini ke kula da su wannan security na na addinanci yana kewayawa kawai na abu guda biyar kuma su ne mutum ɗin, an gane hankalin mutum addininsa a jininsa dukiyansa sai na sabansa wani abu guda biyar dole ya kiyaye su a sosai a duk inda ake kowa kiyaye nashi wannan a takaice dai abu ne wanda yake in ya kama ga laluri a yi ba matsala in babu laluri sai a sake shi a yi abin da addini ya yi don mutum ko kansa ya shiga cikin wannan la'antar don a wani wuri akwai hadisi la'ana ne Allah ya la'ance shi mutum ya san da wannan ya yi kokari ya kauce ya kauce sai inda babu makawa to sai ya fada an san yanzu ya yi abin da zai iya don ya bi addinin sa abu ne ya gagara an gane abin sai ba to kashewa ne wannan gaskiya haka ai za wace kafe ta ko kuma ka sa silent tukuna astaghfirullah ana cirewa da ka dinga sa a silent kafin ka kashe eh ka sa silent daga nan sai ka kashe vibrating kawai zai yi eh wannan yana da kyau ana ma kirewa ba na a matsala ta biyu a wannan hadisi shine kiran mutum da kafirci ko maƙin Allah ko fasiki mutumin kuma da ba haka yake ba a malamai sun yi bayani akan kafirta mutum mu'ayyan ka ce wani kafiri ne ko wani iri kaza kafiri aiki za ya kafirta mutum da aiki kamar yanzu wannan hadisi wanda yi kaza to yana iya kafirta kaga ba kira sunan mutum ba ko to ana ya kafirta mutum da haka ce wanda ya kaza amma wani din zai iya yi sai ka bashi huzuri ka bashi mafita saboda ta wasu hanyoyin yadda yi biya yi wannan ta da sauransu an gane abin to amma mutum in ya san irin wannan aikin musulmi ya kamata ya yi ya nisanci irin waɗannan aiki ne kada ma ya faɗa a ciki ballantana har a ce to yana karkashin ko ya kafirta ko bai kafirta ba to ka kafirta mutum abu ne mai hazari fauzan a cikin littafin sanoni na zawabin na tasiri yace kafirta mutum ga mutum akwai hatsari sosai wanda ba kai ba hukuma ba alkali ba saboda hukuma ne ko alkali ke da dama kafirta mutum wani akan cewa ya kafirta saboda lokacin da ka ce ma wani ya kafirta a yadda kake itikadin nan yanzu matansa in suna tare za su rabu da matansa kai tsaye saboda mace ba ka zama da kafiri musulma abu na biyu dukiyar da yake da ita in ya mutu ba za a gaje ji ba zai gada ba an gane in wani nashi ya mutu ba zai gada ba sannan ya mutu ba za a yi mashi sallah ba ba za a yi mai addu'a ba ba za a binne shi magabartan musulmai ba to wa'annan abubuwa in ka ce mai kafiri kuma baka hana wa'annan ba to abubuwan da ake bukata din na kafirta mutum dun su ne an gane abu su ne maslaha din na cewa wani yanzu kafiri to sai wa'annan hukunce hukunce su biyo baya ba maganan gado in wani nashi ya mutu ba zai gada ba in shi ya mutu ba za a gaje shi ba matan shi su ragunan kai tsaye ya mutu ba za a mai sallah ba ba za a mai addu'a ba ba za a binne shi magabatan musulmai ba duka waɗannan abubuwa su ne ya sa maslaha na a ce to wani yanzu an yi hukunci ga matsayinsa don waɗannan abubuwa su biyo baya idan ba za ka iya biyo da waɗannan abubuwa baya ka kafirta mutum to kai ne kuma za ka yi tahammulin su gana abu to shi yasa kafirta mutum yana da hatsari sosai sosai ka kira sunan mutum ka ce ya kafirta addinin musulunci ba a kafirta mutum sai an kai shi gaban alkali sai an yi abin da ake kira intifa almawani kuma da kuma izalatu shubuhat ka fitar da duk wata shubuha da yake tare da ita akan wannan watakila yana da wata fassara tawili na wata aya shi yasa yake aikin wannan ko kuma yana da wani malami da yake bi ya bashi wannan fatawan shi ba abin da ya sani sai wannan malami shine malamin sa a duniya kuma shi ya bashi wannan fatawan shi yasa yake wannan ko tsafin ma ko wani shirka ma shi yasa yake saboda shi a wurin sa babu malami sai wannan to sai ya gusar mai da wannan abin da ke tare da shi sannan akwai wani abin da zai hana kafirta shi sai ka gusar da shi duka shubuha ne da baye ne sai gusar mai to lokacin da ya gane wannan ayin ga abin da take magana ya fahimta to ga kuma abubuwan da ayan take nuni ya fahimci komi to wanda ya aiki iri kaza fa kafiri ne ya ce eh ya yadda sosai ya yi aiki to a lokacin ne amma haka kawai wani zai yi aiki bai ma son me aikin da yi ba ma an gane abin kamar mutane da suke iri wa'annan abubuwa mutum zai fada shi jehu tijjani iri wannan bai san abin da yake faɗi ba shi abin da aka latsana masa kawai jehu tijjani zai iya cince ka zai iya fidda kai da duk wahalan da kake ciki to zai fara sai kira sunan shi wannan ba za a kira shi mushriki ba To da ba wani fatawan wani malami da ya sani sai wannan malami kuma shi ya ba shi wannan fatawan to yanzu yana bukata kai ka zaunar da shi ka gane da shi abinda ake nufi da kiran Allah in za ka yi wani abu shi shehu tijjani abinda ba zai iya yi ba abinda zai iya yi ka gusar mai da wannan abubuwa duka ya gane shubuhat din to sai in ya ki yanzu daga baya to nan ne hukunci zai biyo kamar nan ma ba mutunci kadai ba alkali ne kotu ne duk inda ake maganan maganan kafin ko haddi na wani abu ko yanki hannu mutum ɗaya ba zai iya yi ba abu ne wanda yake na hukuma yasa hukuma dole ne ita hukuma kowace irin hukuma ta shiga akan addini saboda wayannan abubuwa hukuma ne take yin su in hukuma ta koma bangare addini ya koma bangare to za ta samu banna a bangaren addini shi kansa hukuma ita ma ba za ta samu zaman lafiya ba shi na abin da ke faruwa a kasar nan mafi yawa hukuma ta ce babanta da addini to kowa na da dama yi da awan da yake so ce shi wannan boko haram ne kada a yi saboda kuma ta ce ba ruwanta da addini wannan ma ya kawo na ce ba ban hadisi sai qur'ani wannan ma ya kawo na ce wannan ma ya kawo na inda hukuma ta shiga ciki a kowace jiha an sa komishina mai kula da addini duka malaman kowane kungiya suke bi kana gargaci wannan komishina zai kira shugaban wannan kungiya ce to mutanenka duk abin da ya faru kai muka sani shi kuma gwamnatin hukuma shi kwamishinan ya sani dole ya abin da zai ya gama alamai sun haɗa kai duk wani zai da zai kawo wani sabon abu an kira shi an zauna da shi an kira hukuma shi to fagawa ne to amma aka bar abu haka kawai kowa ya shiga kasuwa ya je wa'azi ya je bakin gareji ya yi wa'azi abinsa ya je titi ya yi wa'azi ya je ko ina ya abin da zai fada to kaga an bude kofa kenan kowa ya yi da'awan da yake so to kuma dole ba za a samu maslahan da ake bukata ba to waɗannan abubuwa hukuma ne take da dama ta yi su akwai su da yawa addini da malamai da kuma abu ɗaya ne shi yasa za ka ga a maganan huduba da ake magana a kan juma za ka ce wanda ya kamata ya shirya huduba ko ya yi huduba shine shugaba na jiha khalifa kenan wanda shi ne ya kamata ya yi ba in shi ba ahali ba ne ya yi huduba to sai ya dubi jihar sai ga me yake damuwa sai ya gaya ma malamai to abin da ya kamata ku yi magana a kai kenan a wannan jiha ta mu ga damuwan mu to kowane malami sai ya hudu ba idan kuma aka yi wannan to duk sakon da yake so a isar za ta yi ta ga musulmai an gane abin zai duba kasar jihar sa musamman a ce jihar kaduna nan shi wanda yake shugaban jihar sai ya duba ya ga me ya damuwan mu a kaduna nan ne don ya gano akwai wani abu abu guda ɗaya da yake damuwa to sai ya kira malamai da ya sani limaman masallatan hudu ba sun to ina so wannan ya hudu ba na mai zuwa nan na wannan sati ga abin da za a yi magana a kai shi ne ke damu sai ya tura shi kenan duka masallaci da musulmi da ba musulmi da ba zai zuwa sallar juma'a ba ko to kaga ba inda sako ba za ta isa babu sulhu da bai kuma duk lokacin da sako ya zama a haka a ko ina duk inda ta fito to za ga mutane sun girmama wannan al'amari sun ɗauke shi da muhimmanci to rashin waɗannan shi yasa in ka je wani hudu ba sai ka ji da gwamnati ake yi in ka je wani wuri sai ka ji siyasa in ka je wani wuri sai ka ji kowa da abin da zai taso da shi a ranar juma'a abubuwan da ke damun jiha ko ke damun anguwa yana nan still yana damun anguwa ba a fidda mutane daga wannan damuwan ba kuma a hudubobi na juma'a na yau da kullum nan ne ake so a yi dirasan anguwa ko jiha ko gari a ga meye ne damuwa sabon da ya kamata gaya ma mutane a wannan sati mai zuwa abin da ke damu su in aka kalli wannan to sai a isar da sakon to sai ga abubuwa da yawa sun samu sun rabu amma in ka kalla sai ga wasu sun tsallake jihar su sun tsallake ma garin su gaba daya suna magana kan siyasa ta duniya ma ba ma ta jiɗa tanka ba ma ka kaga ba wani abu sabon da zaka isar da mutanen wurin da kake za su yi amfani da shi shine amfanin ai hudu ba shi yasa ake so kowa ya zo ya saurari hudu ba har ka sami mutum yayi magana a hudu ba ma bai da sallah saboda ji wannan sakon da ake dauke da ita a ranar juma'a ne shine amfanin ta to dole wannan sai an hada kai tsakanin masu mulki masu siyasa da kuma malamai in su ba masu mulki su suke hudu ban ba amma in su ne kasan sun san damuwansu dole su yi hudu ba kan damuwan su to malami bai san damuwar mai mulki ba mai mulki bai san damuwar malami ba to shi in zai yi kila damuwansa shi mai mulkin ne bai yi abin da yake so ba shi kuma mai mulkin damuwansa malamin nan bai masa biyayya ko shi kenan sai yayi wata hudu ba zai turo sai a kama rikici karuwa yake kullum to da an zauna an fahimci wannan a hukumance da an solvin matsaloli da yawa a ƙasan nan har ba za a iya samun wasu matsaloli masu yawa ba to rashin sanin wannan kowa ya kama inda yake kawai ya tsaya to sai aka samu fatawowi aka samu komai daban-daban ya kamata duk wani malami da za a sashi zai yi wa'azi ko a rediyo ko a tv ko a wani wuri dan samu da musulmai manyan malamai da aka san da su a hukumance sun ba da shaida cewa wannan ya kamata a sashi a rediyo ya yi magana wannan kuma bai kamata ba kamar karkashin jama'atu nasarar islam sai samu wannan kansil din na malamai wanda su suke tantance malamai da za su sa su a gidan rediyo su isar da sako na addinin musulunci ba kowane da kowane ba don wani in ka sashi a zai isar da wannan sako damuwanci kawai zai dinga ba a sa wannan abu sai ga sabon da ake so a isar ba za ta isuwa ba to abubuwa da yawa da yawa mutane shi yasa wasu fasari za gansu suna da tsarin su addini su har yanzu an yi ayya shige su an kasa saboda da malamai da gwamnati an hada kai kasa za ce kullum su su kai addu'a sai su yi ma malaman su a sarakuna addu'a wani wai an samai da shi ma rukuni ne kuma addinin musulunci haka din ne wajibi ne mabiya su dinga ma shugabannin su addu'a suna so zaman lafiya sun kansu wajibi ne imamu muhammad da ake kiran shi imamu ahlus sunna wal jama'a ce da ina da wata addu'a guda ɗaya da na za a karɓe ta addu'a guda ɗaya, da sani in nesa zan zara da sarki zan mata ba ni ba shugaba wanda yake shugabanta na jagora na mutane da shi zama don in ya zama mutumin kirki don mabiya dole su zama mutane kirki da shi zama wannan da ba zan ma kaina don na kaina ni kaɗai ne na jaru to shi sai in ma shugaba na in shugaba ya jaru duk al'umma za su gyaru to shi yasa kake gani ana kokari kullum za ka yi addu'a kada ka manta da shugabanka ka yi masa addu'a wannan shi ne addini shi yasa Allah yake umurta mu la quluna li ikhwanihim alladhina sabaquna bil iman ko rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kullu addini na umurta ka yi mutane addu'a to wannan shi ne a takaice abinda wannan hadisi ke nuna mana insha Allah gobe kamar yadda na faɗa a shi simuwal zai zo dai zai bayani a kan ganin wata insha Allah in har lafiya lafiya to insha Allah mutane su saura su zo su halarci wannan karatu don su ji yadda ake ganin wata a yanzu a Najeriya kun ga kowannen mu ya ga canji a maganan ganin wata a kasan nan a yanzu an samu sauki fiye da shekaru da suka wuce a baya saboda mutane da yawa sun ci ga wannan fanni din sun ga dole ne in ba mun yi da gaske ba muna da matsala a ƙasar nan don kamar yadda su masanan wata suke faɗi akwai shekarun da muna sallah wata ma bata gare ba mun sha ruwa abinmu ko kuma mun yi kama azumi watan jiya bai gare ba yana nan sai mu yi ta tafiya to amma alhamdulillah shekarun nan an samu sauki saboda irin wayannan abubuwa to kowane wata yadda ake neman ramadan yanzu haka suke neman ta su gani su sanar sannan a bada da sanarwa to sai dai yanayin yadda ake ba da sanarwa din baya isan mutane da yawa kuma yanayin wani in ya ji magana ba da gabakin sarki daga dan jarida ko sai dauka dan jarida ne girgida abun kawai ya faɗa ba wai abin nan ba shi yasa wasu suna ba da shawara da kowane wuta ci ya yi ɗauka a turo kamar yadda ake na azumi din da bakin muryanci mai martaba din to sai mutane su girmama wannan sanarwar mai ko ya turo da takarda kawai a karanta wasu na ba wannan shawara cewa a yi hakadin a kowace wata kuma za a samu karɓuwan abu za ga kowa zai dinga sauraron rediyonsa a ƙarshen kowane wata ya taso 29 zai ji daga bakin sarkin musulmi to kowa zai dinga ji frcn nta irin su ditv a nan kaduna sai a dinga sawa ga sanarwa daga bakin mai martaba kaga kowa zai saurara ya ji da ya ji zai rike wannan ranar to wannan abin da ake so insha Allah za a yi su kenan